الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata goma sha hudu ne ko sha na? a? sha uku? to sha ɗaya ko sha biyu sha ɗaya ga watan ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da ashirin da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun a wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin wannan kuma masallaci mai albarka Masjid Al-Ansar a cikin gwashar NNDC Quarters Kano a yau idan ba ku manta ba za mu tashi ne akan gabar magana ta alkiyamu ko malai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kaifu fiha ka'iman, manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana mai tsayawa wato fiha a cikin sallah ka'iman wato a tsaye cat fil fardi tatawwu'i a sallar farilla da kuma tanafila ya itimaran bi qaulihi ta'ala don bin umarnin faɗinsa maɗaukakin sarki wa komo lillahi kanitina ku tsayu ku yi wa Allah ibada kanitina kuna masu kushu'i masu ƙanƙan da kanku sannan masu na gajiyar ku zuwa ga Allah ayar da ke suratul baqara 200 da aya ta 238 a nan gabar magana ta farko yana magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo sallah yana tsayawa sallan nan ta farilla ce ko ta nafila a tsaye yake yin ta ba a zaune ba dangane da dai abin da ya zo riwayoyin da suka zo a kan farilla maganganu sun gabata a satin da ya wuce mun karanto hadisai da dan dama da suke nuna haka amma yin sallah ta tatawu'i ta nafila akwai riwayoyi da suka zo da yawa su ma kamar yadda nana hafsa matarsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ta ruwaito daga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla subhatahu qa'idan qattu ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafilar sa a zaune ba kwata kwata kalmar subhatahu tana nufin nafila ban taba gani yana sallan nafilar sa a zaune ba kwata kwata ba ban taba gani ba har sai da yazo kafin ya bar duniya da shekara ɗaya to sai kasance yana yin sallah a zaune kuma yana karanta sura sai ya rinka yin tartilin yana karanta ta a hankali a hankali sai ya tsawaita karatun suran wato idan da ana karanta suran nan a minti sha biyar to sai manzo Allah ya karanta ta a minti talatin ma shine ma'ana yurattiluha yana karantawa yana bi a hankali a hankali a hankali kuma a zaune yake saboda tsufa ya kama shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kun ga wannan hadisin na Hafsa Imam Malik ya da shi a cikin muwatta dinsa yana nuna cewa a shirya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallar nafila din ma a tsaye dan ta ce bata ma taba ganin sa a zaune ba yana yi sai da ya zo ƙarshen rayuwarsa bai wuce saura masa shekara ɗaya ba da haka wannan yana nuna cewa ashe a sallar nafila ma a iya yin ta a tsaye a gida idan ana yin wato ibada din to anan Allah ya ce a tashi a tsaya qumu lillahi qanitina ku tashi ku tsayu ga Allah kuna yi masa ibada wato khashi'ina zalilina mustakinina baina yadai kuna kasancewa masu nuna khushu'i da kankan da kai kuma kuna nuna gajiyawar ku sannan kuma ba kwa magana wannan wa qumulillahi qanitina aya ce da take hana yin magana kuma akan yin a cikin sallah din dan ita ce ayar da ta da ta da ta hana yin magana a cikin sallah da idan ana yin sallah a dan ana sallah sai ka zo ka tambayi dan uwanka ka ce da Allah raka'a nawa aka yi sai ce yanzu muna ta bi ne sai kai Allahu akbar sai ka bi idan wani labarin ya zo maka sai ka dada taba shi sai ka <laughs> sai ka tambaye shi sai ya baka amsa kuma duk da haka ake a cikin sallah shine ai wani bawan Allah ya zo shi bai san an saukar da wannan ayar ba yana zuwa sai yake wa dan uwansa magana a cikin sallah sai ga bawan da ya kula shi ce ya ina ma magana ka mun shiru ne to shi ne sai daga baya an idan sallah yake gaya masa cewa ai ai an hana magana a cikin sallah da a sallah ana magana eh liman yana ta karatu kuna hiran ku <laughs> to shine malamai suka ce a cikin wannan aya akwai dalilin wato tsayuwa din a cikin sallah amma ga wanda zai iya wa komo din suka ce akwai dalilin cewa mutum ya tsaya a sallah amma ga wanda zai iya kamar yadda ayar da take ta zo bayan ta take cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana idan kun ji tsoro kuna yin sallar tsoro to ku yi ta rijalan ko kuna wato tafi aw rukbanan kuna tafi akan kafar ku kenan ko kuma kuna haye malamai sun yi ijma'i a cewa da mutumin da yake sallar wanda ke liman ne da wanda yake mamu in sun zo sallah za su yi ta ne a tsaye to sai dai sun yi saɓani dangane da mamun da yake lafiyayye ya zo yana sallah a bayan wato a liman marar lafiya liman ɗin da baya iya yin sallah a tsaye kai lafiyar ka kalau tangarau kake kuma ka zo kana bin limamin da yake ba shi da lafiya ba zai iya yin sallah a tsaye ba to kai yanzu ya za ka yi akwai maganganu da yawa akan wannan matsala ɗin shin za ka yi ta a tsaye ne tun da kai lafiyar ka kalau ko ko dai za ka yi ta ne a zaune kamar yadda limamin ka shi ma yake a zaune a imamul qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa Allah masarama cewa wasu jama'a cikin malamai sun halatta a idan liman yayi sallah a zaune to kuma ma mu ku yi sallah a zaune yanzu nan da za mu zo sallar isha'i neman ɗin mu bashi da lafiya ba zai iya a tsaye ba sai ya kabbar sallah yana zaune to kowa sai ya zauna Imam al-Qurtubi yace hada huwa sahihu fi hadhihi al-mas'ala wannan ita ce magana ingantacciya a cikin wannan matsala din to amma dai bayani dalla dalla akan wannan matsala din sabani ayi a tsaye ko ayi a zaune in kana bin liman za mu zo nan gaba insha Allah ta'ala um, sai kuma hukuncin yin sallar nafila a tsaye ko a zaune Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim yace malamai sun yi ijma'i a cewa ya halatta kana lafiyar ka kalau ba wata larura lafiyar ka kalau babu wata matsala sun yi ijma'i cewa um, in dai sallar nafila ne lafiyar ka kalau kana da ikon ka yi ta a tsaye kawai ka iya zama yanzu misalin sallar nafilan da za a yi bayan isha'i an jima insha Allah da wanda ake yi yanzu na bayan magariba din Wai ce da suke soka a jikin injin ita ce da haka ashe misalin yanzu na filfili da ake yi na sallah din nan idan mutum ya ga dama kawai sai ya kama yi a zaune bai da wata matsala da haka ya halatta kamar yadda nasi ya nuna kuma ijma'in malamai ne akan yin haka din saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba samu yayi sallar sallar dare a zaune kuma ga sallar da yake yi ta nafila Ina nuna mana halaccin yin sallar nafila din kenan a zaune ga wanda ya ga dama yake da ra'ayin haka mala yace wa amma fi safari fa kana yusalli ala rahilatihi nafila a tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah akan dabbarsa amma sallan nafila ko kuma wannan sai yake nuna mana ashe dai in a sallan nafila ne tsayuwan wanda ba dole bane tun daga shi ma ana yin sallan nafila akan dabba kaga akan dabba ai ba tsayawa miƙewa ake akan ta tsaya ba وصن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم كما يا سنن تاوى الأمة a lokacin wato ألوكة وتصلى صوروكنا tsoro mai tsanani su yi sallah suna kan digadigansu ko kuma suna kan abin hawa kamar yadda bayani ya gabata wa zalika qauluhu ta'ala wannan kuma ya faru ne saboda faɗin Allah madaukin sarki hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ayat suratul baqara manzo Allah ya sannanta wa al'umman sa su sallah a lokacin da ake cikin tsoro kenan salatul khawfi ba su sallah lokacin da ake cikin tsoro sa iya sallah a tsaye sa iya sallah suna haye akan abin hawa to anan Allah ya ce hafizu ala salawati was salati wusta ku kiyaye dangane da salloli ku tsare su as-salawat was salati wusta da kuma sallah ta tsakiya to a gurin malamai sun yi saɓani me ake nufi da wannan wasu salati wusta sallar tsakiya maganar dai kamar dai a ce da kai ku lura da jama'ar masallacin nan musamman ladani yanzu lada na masallaci ba cikin jama'a to me hikimar da ta sa bayan an ce a lura da jama'ar masallaci kuma aka ce a lura da ladani me manufar haka don karfafawa don wato nuna muhimmancinsa to ku lura da duk salloli ku tsare duka salloli gaba ɗaya to da sallar tsakiya to wace ce sallar tsakiya din bisa ga zance mafi inganci duk sallolin nan ba wacce ba a faɗa ba kamar yadda riwaya ta zo cikin sunan tirmidhi wasu sun ce malamai sun yi bayani a cikin silafin eh, ulama kina wasu suka ce sallar asuba wasu suka ce sallar azhar wasu suka ce la'asar wasu suka ce magariba ita ce wusta wasu suka ce ishayi duk sallolin na an faɗa amma rajihin zance zancen da ya fi inganci salatul wusta ita ce sallar la'asar ita ce ya tabbata a cikin hadisi duk wanda baya sallar la'asar a cikin jama'a kan lokaci bai zai ga Allah ba ko ya shiga aljanna uqubar da za a yi wanda bai tsare sallar la'asar ba ko an shiga aljanna babban ni'ima a gidan aljanna ganin Allah to idan an zo ana ganin Allah wanda baya sallar la'asar a kan lokaci cikin jama'a to za a yi masa hijabi ba zai ga Allah ba kaga wannan ba karamin haɗari ba ne kwarai da gaske sallar la'asar ita ce salatul wusta a bisa ra'ayin jumhurul ulama daga cikinsu akwai abu hanifa da almajiransa sama gaba ɗaya saboda manzon Allah ya faɗa ranar yakin ahzab yace shagaluna ani salatul wusta salatul asr sun shagaltar da mu da barin yin sallar asr kafirai kenan yace mala Allahu quburahum wa buyutahum nara Allah cika cikin su da gidajen su da wutar jahannama saboda sun hana mu sallar la'asar sun sun hana mu sallar la'asar haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama hadisin bukhari hadisin muslim da wasu daga cikin malamai sun rawaito shi akwai maganganu na wasu malamai waɗanda suka nuna cewa ba wannan uh, magana a salatul wusta salatul asr suka ce laysa indana nassun sarihun fil hadith al marfu' yunafi ma dhakarahu al ustaz al imam bi salatul wusta akwai maganar uh, uh, Muhammad Abduhu a cikin tafsirinsa da kuma maganar Rashid Rida da yake cewa babu wani nassi karara a cikin hadisi da ya nuna cewa wannan salatul wusta din ita ce sallar asar wasu ma ya ce fa in ji rashid rida ya ce wasu ma daga cikin malamai suna cewa ma kalmar shagaluna ane salatul wusta salatul asar wannan idraji ne a cikin hadisin idraj abin da ake nufi da idraji shine wato kaman rawi ya kawo hadisi sai kuma ya shigar da maganarsa shi yana bayani akan maganar manzon Allah sai dauko wani lafazi nasa sai shigar a cikin hadisi wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfaz riwati tasalat mudrajat shine wanda masu riwaya na hadisi suka shigar da maganganun su ba na annabi ba to wasu malaman suka ce akwai idraji a cikin wannan hadisin waɗanda suke a korewa kamar ba salatul wusta ake nufi salatul asar ba to mal albani yake cewa wannan magana kar a kowai waya ta kar a yi wannan ra'ayin da yake cewa wai ba ita bane salatul asr kuma babu nasi akai ce wai wai ta ma kar ku yi saboda akwai hadisai ingantattu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke nuna cewa lalle ita ce wato salatul asr yace idza jaa nahrullahi batala nahru baqil inde inde ruwan Allah yazo ko kogin Allah yazo ai kogin ma'akil kuma ya kare idza jaa al-mataru batala tallu yayin da ruwan sama yazo kuma akwai wani amfani ga raba ga yayyafa a wani sauraron ya fi idan ruwan sama ya zo ina fata ana fahimta maganar da aka illanta hadisin cewa yana da hadisi ne mudraji a wannan ba wani abu bane ba saboda abin da malamai suka faɗa akwai riwayoyi da yawa da basu zo da wannan idraji din ba kuma an samu maganganu da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna suka nuna cewa wannan din ita ce sallar la'asar ba kamar yadda wasu daga cikin malamai din suke faɗa ba ya zo a wata riwaya ubaida yake cewa kunna nara anna salatul wusta salatu subhi lalle mun kasance muna ganin sallar wusta din ita ce sallar azhar sai ce fa dasana aliyu annahu annahum yawm al-ahzab iqtatalu ali bin abi talib ya bamu labari ranar yakin ahzab sun yi yaki da suka yaki kafirai suka tsare su an salatil asr dangane da barin sallar asr sai manzo Allah ce Allahumma imla quburahum naran Allah ka cika kaburrukansu da wuta Allah ka cika cikinsu da, da, da, wuta kamar yadda suka tsare mu an salatul wusta Ali bin Abi Talib yake ce fa arafna annaha fa arafna yawma idan anna salatul wusta salatul asr daga ranar ne ma muka gane cewa salatul wusta din ita ce sallar asr kaga wannan riwaya ce ai karara ba ai maganar idraji bane ba a ciki ina fata ana fahimta to wannan kenan sai ce wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rashin lafiyansa na ƙarshe da zai yi wa Fati sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah a zaune yayi sallah a ne? a zaune to a can gurin akan wannan ayar da Allah ya ce ku a fa in khiftum farijalan aw rukbanan ai kaga Allah ya halatta mutane su yi sallah ko suna kan abin hawa kenan in ana yaki kenan ko kuma suna tafe da kafarsu to Abu Hanifa a masabarsa Allah masa rahama yake cewa innal qitala yafsudu salah in dai ana yaƙi sallah ta baci duk sallar da aka kabbara ta ana cikin yaƙi ta baci kar ku manta da ka'idarsa na cewa duk wani motsi yana bata sallah da aka shi a gurinsa alqitalu yafsudu yafsudu salah yaƙi yana ɓata sallah to amma hadisin ibnu umar ya yi raddi gare shi sannan aya ɗin kuma da muka karanta dalili ne karar da yake cewa da yake halatta yin sallah din ko ana kan abin hawa ko ana cikin yaƙi din ko yawwa imamu shafi'i yake cewa lamma rakasa tabaraka wa ta'ala fi jawazi tarki ba'd al-arkan dalla zalika ala anna al-qitala fi salati la yufsiduha yayin da Allah madaukin sarki yayi rahusa yace a bar wasu rukunnan sallah din a cikin yaƙi. ai kaga akwai rukunnan da ba sa samuwa to tunda Allah ya rahusa ya ce wasu rukunan a basu a cikin inda ana yaƙi to wannan yana nuna cewa ashe yaƙi baya ɓata sallah da yaƙi yana ɓata sallah to sallolin da manzon Allah ya yi a cikin yaƙi fa da haka ashe wannan ra'ayi na Abu Hanifa Allah masa rahama ba ra'ayi ne wanda yake na daidai ba wannan hadisin a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zaune a rashin lafiyarsa ta ƙarshe hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Tahawi da Imam Ahmad sannan kuma yana da wani shahid riwayar Anas kenan dan Malik Allah kara masa yadda yake cewa sallar sallallahu alaihi wasallam fi maradihi khalfa Abi Bakr manzon Allah yayi sallah a rashin lafiyarsa ta ƙarshe yayi sallah a bayan sayyidina Abubakar qa'idan yana zaune yana lallabe da wata tufa Imam Tahawi yake cewa fa kana akhiru salatin sallaha wannan ita ce sallar ƙarshe da yi wato saboda kwaɗayin sallar an tada sallar baya nan ba ya baya nan ba yana gida amma ba zai iya fita ba saboda zazzabi ya yi tsanani amma da aka tada sallar riwaya take cewa gaba ɗaya hankalin manzan Allah sai koma kan sallah to Abubakar ya riga ya tayar ya ɗaga labulan sai ga mutane suna sallah ya lallako ya gunguro gunguro haka a zaune Abubakar yana limanci shi manzan Allah sallar alaihi yana bayan Abubakar ga Abubakar ga manzan Allah Abubakar yana tsaye shi kuma manzan Allah yana bayan Abubakar ya zaune kuma to haka aka yi wannan aka yi aka yi wannan sallah din to ku rike wannan matsala din yanzu kun ga liman Abubakar ya sallah a tsaye ga kuma mamu cikin mamun manzon Allah shi kuma ya sallah a zaune sauran mamu kuma suna tsaye ina fata ana fahimta to zamu zo mu karanta wasu riwayoyin kuma da suka nuna sabanin haka to wannan ita ce sallah ta ƙarshe da da, da manzon Allah ya a cikin jami'i kamar yadda Imam At-Tahawi ya faɗa Allah ya masa Allah ya masa rahama amma riwayoyin nan na farko dai su suka fi inganci wadda muka karanta kenan akwai wata riwayar wadda ta zo um, manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance na mutane limanci a zaune Abubakar yana tsaye mutane kuma suna koyi da sallah Abubakar annabi ya fito din sallah a wata riwayar ba zai iya yi a tsaye ba shine liman sai Abubakar ya kama uh, ya kasance shi yake koyi da manzon Allah din kamar kamar lokacin da aka zo kenan an fara sallah sai manzo Allah sai ya fito da Abubakar ya ban shi ya gan shi sai yayi baya yayi baya yayi baya baya sai manzo Allah ya tsaya a matsayin liman sai Abubakar ya zama mamu to annabi din yana zaune sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mutane suna koyi da sallah Abubakar wannan riwaya din tana nuna cewa ta saba da riwayar farko ko ba iri ɗaya ba ce ba kuma ta nuna cewa annaba an yi koyi da shi anan wancan kuma ta nuna manzo Allah ya yi koyi da Abubakar malamai sun yi saɓani dangane da ya za a yi haɗa waɗannan riwayoyin guda biyu kamar da Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya ambaci fuskokin da za a haɗa hadisan da yawa a cikin littafin Safatul Bari amma abin da ya fi komi dacewa yadda za ku iya kammala hadisan a haɗe su wuri guda shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salloli guda biyun gaba ɗaya a cikin masallaci ɗaya a cikin sallar shi mamu ne ɗaya kuma limami ne shi wannan shi ne ra'ayin da Ibn Hazm ya tafi a cikin littafin Muhalla cewa lalle kisoshin guda biyu sun faru akwai wanda aka yi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi akwai kuma wanda shi aka bi sallallahu ta'ala alaihi haka imamul bai ma ya tafi akan wannan ra'ayi din to za mu zo mu tafi nan gaba kuma mu ji wanne ne fi dacewa wanne za a yi wa sallaha kadhalika marratan ukhra qabla ya yi sallah ɗin kuma du marratan ukura wani karan qabla hadhihi kafin wannan hina shtaka yayin da bashi da lafiya wa sallan nasu wara'ahu qiyaman kaji ko mutane suke sallah a bayansa su suna tsaye shi kuma yana zaune fa ashara ilaihim an ijlisu sai annabi ya nuni gare su yace ku zauna kaga shi yana zaune su suna tsaye sai ya nuni ta baya haka ku zauna ku din ma kaga lafiyar su kalau yace su zauna fajalasu suka zauna falamman sarafa yayin da ya ida da sallah kala in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisa war rum saura ka dan dazu ku aikata irin aikin farisawa da rumawa me aikin su ya kumuna ala mulukihim su tashi suke suke tsayawa masu mulkin su ko wahum qu'udun alhalin masu mulkin suna zaune to ku ja layi anan sai ce fala taf'alu kar ku aikata haka da wannan hadisin malamai suke a dogara da shi cewa ashe bai halatta ba dan wani mutum babba ya zo kuna zaune kowa ya tashi ya irin wannan abin da ake an zo taro saboda wani mai matsayi ya zo ko wani mai daraja ya zo ana abin nan kowa ya tashi miƙe annabi ya hana kowaye ne kuma kar a yi masa haka wasu suna kafa hujja na halaccin hakan da sa'id da hadisin sa'ad ibn mu'az wanda wata ran ya taho annabi ya ce qumu ila sayyidikum fa anziluhu ai wai da annabi ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku sai wasu ka dauka cewa ai annabi ya ce ku tashi ku tsaya don ku girmama shi ne ba haka bane cewa ya ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi saboda bai da lafiya yana kan dabba a bar hawa ku tashi ku sauko da shi amma yanzu abin da ake idan an zo taro din nan ana zaune kawai da wani babba ya shigo kowa sai miƙe kowa an zo national anthem a tashi a miƙe yahudancin ku tashi ku miƙe wa wa gunki haka wannan ba daidai bane ba wannan yahudanci ne da haka idan an zo ana yi kai zaman ka dan me bai dace da addini ba ba karantarwa Allah bane ba karantarwa manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam kuma mutum duk matsayinsa duk sa, Allah ya saka masa da matsayinsa da girman sa. idan ya zo ya tarar da mutane to ya ya zauna shi ma ba wai kawai da ya zo kowa ya tashi ya miƙe ba ina fatan dai kun fahimci abin ba sai na yi wani dogon fashin baki ba to irin wannan abin da ake din bai halatta ba dan annabi ya ce ga shi in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisa war rum yaqumuna ala mulukihim hum da kun yi saura kaɗan ku yi aikin farisawa da rumawa su ne suke miƙewa shugabannin su kuma suna zaune ina fata ana fahimta shi yasa wasu malamai daidai da tsayawa mutum a zo a tsaya a kansa ɗinnan nan bai da kyau suke hanawa ba sa yadda a musu wannan saboda aikin farisawa ne da rumawa to sai dai in larura ta rayuwa ko saboda tsaro ko tsoron fitina ko wani makamancin wannan wannan kuma zai iya sawa larura abdaruratu tubihul mahzurat larura ne ta sa a iya yi saboda mutum a bayi tsaro ko wani abu ana jin tsoron fitina ko na makamancin wannan amma a zo saboda ana wani taro yu kowa ya tashi muke a a yace nama ju'ila al-imamu li utamma bi an sanya liman ne don kwaikwayi da shi fa raka a farka'u idan liman din ku yi ruku'i ku yi ruku'i wa rafa a farfa'u idan ya ɗago ku dago wa idza salla jalisan idan liman ɗin ko yana sallah a zaune to kuma ma mu fa sallu julusan ajma'un ku yi sallah a zaune ga baki ɗayan ku ma'ana tunda a zaune yayi to shikenan ku yi sallah kuma a zaune ko da cewa lafiyar ku kalau haka annabi ya faɗa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan hadisi Imam Bukhari ne da Muslim da Imam Malik a cikin Muwatta da kuma Abu Dawuda da Ibn Majah da Imam Tahawi da Imam Al-Baihaqi da Ahmad duk sun ruwaito shi a wata riwaya tana na Aisha ta hanyar Hisham ibn Urwa daga babansa cewa ta yi ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai da lafiya fa dakhala alaihi nasun min ashabihi yaudunahu sai wasu sahabbai wasu mutane cikin sahabban suka shiga dan su je su gaishe shi sai manzo Allah ya salla a zaune sai su ma suka yi koyi da sallar sa amma su suna tsaye sai annabi ya yi nuni gare su ya ce ku zauna ya nune gare su ya ce ku zauna um, akwai wata riwayar da ta zo ta riwayar anas dan malik Allah ƙara masa yadda wanda imam bukhari da muslim sun fitar da shi da imam imam malik ya fitar a cikin muwatta shi ma da imam ahmad da tirmidhi da nasa'i um, yake anas yake cewa sakatan nabi sallallahu alaihi wasallam an faras wata ran manzon Allah ya faɗo daga kan doki sallallahu alaihi wasallam fa juhisha shiqul ayman bangaren sa na dama sai ya rauni doki ne yake hawa sai fado akai ka duba malan Allahu akbar yadda Allah yake nuna wa mutane wato shi ubangiji Allah Allah ne eh, wato kowane bawansa bawansa ne kuma zai iya sarrafa shi yadda ya ga dama ka duba matsayi da daraja irin ta manzon Allah amma sai da Allah ya kaddara masa wutar ya faɗo daga kan doki ana suke cewa sai muka shiga gurin manzon Allah muna gaishe shi lokacin sallah ya zo yayyaye ya miƙe tashi sallah a tsaye saboda ya faɗo da kan doki ya kasa dole sai ya sallah a zaune mu ma sai muka yi sallah a bayansa muna zaune sai da muka idar da sallah din sai ya ce ai dama inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi amma sanya liman ne dan ai koyi da shi in ya sallah a zaune ku yi a zaune in ya yi a tsaye ku yi a zaune gabaki ɗayan ku kaga wannan dai yana nuna mana yanda dai liman yayi dai haka dai zaka yi akwai wata riwayar kuma ta Jabir yace manzon Allah bai da lafiya wata rana yace fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'id muka yi sallah a bayansa yana zaune amma Abubakar yusmi'u nasa takbirahu sayyidina Abubakar shi yake jiyar da mutane kabbara annabi wato saboda rashin lafiyar ma baya iya ma ya daga sauti ma Allahu akbar ɗin liman ɗin ma ba a iya ji dole sai sai na Abubakar shi yake dagawa to da wannan riwayar ne wannan riwayar ta Anas ita ce aka samu halaccin yin ladanci inda buƙatar a yi ladancin zakara a sallah kaga anan gurin annabi ya zo yana yi kabbara ba a ji sai sai na abubakar sai zo yake daga sauti don mutane su ji to wannan shine sau ɗaya da aka taɓa samu a masallacin annabi an yi ladanci amma sauran sallolin kawai an wadatu ne da sautin liman tunda ana jin sautin liman babu buƙatar sai ladan kuma ya ɗaga ya yi zakara ya yi ihu shi ma wasu suna cewa to ai gashi a makka da madina ana yi a'a addini fa in an ce manzon Allah Allah ya ce annabi ya ce shine hujja ba wai an aikata a makka da madina ba a makka da madina nawa nawa abubuwa da ake aikatawa wanda suke sun saba sunna hujja ita ce littafin Allah da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma abin mamaki kaga yanzu wannan abun da aikin ladan ne ma ai da bilal ne zai yi to amma waye yake daga sauti a lokacin sai da abubakar to kenan daga nan malamai suke cewa idan da bukata lokacin da ake sallah ba kwa sautin liman to ya halatta wani ya amsa kuma ba sharadi ne fa ladan sai ya zama a sahun farko ba za a iya samun ladan ma a sahun karshe an fahimci wannan yawwa to idan ba a jin sautin liman sai a yi lada amma ana jin sautin liman ba a yin lada ba a yin zakara me yasa saboda ai sautin liman din ya wadatar sai shi ma yayi a hankali ya hutar da kansa kenan yin wannan abun baya cikin abin da ya zo a shari'a an ce a yi fahimtum to Allah ƙara mana ganewa yace ce manzo Allah ya juyo ya mu muna tsaye a cikin sallar kenan a wata riwayar ba juyowa ya ba ganin sai tunda annabi idan ana sallah yana gani ta baya ana kabbara sallah manzon Allah yana gani ta baya da ake ba da labari cewa manzon Allah yana gani baya yana cikin wato mu'jizar manzon Allah da darajarsa da karamarsa da girmama shi da Allah yana gani ta baya ko ta baya iya gani to amma ganin da manzon Allah yake yi din yana gani ta baya ne a cikin sallah ba wai a wajen sallah ba ba a samu a wajen sallah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin baya ba amma wasu idan sun zo suna ba da labari akan darajar manzon Allah da falalarsa sai ta cewa yana kallo ta bayansa a shi ba haka bane sai ina cikin sallah shine abin da ya tabbata a cikin riwaya ina fatan yan uwa suna gane ko yayin da yayi sallama ya ce, in kittum anifan la taf'aluna fi ila farisa wa rum irin dai hadisin kun kusa ku aikata aikin farisawa da romawa har izuwa ƙarshen wannan hadisin da muka karanta wannan riwayar wanda muka karanta yanzu riwayar Imam Musulmi da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Baihaqi da Imam Ahmad ta hanyar Allah Ibn Sa'ad daga Abi Zubair sannan wata hanyar kuma Abu Dawud ya fi da ita da Imam ne. cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama an kayar da shi ne daga doki ya fadi ya fadi akan kututturen dabino sai diga-digen sai ya samu ciwo ya ji rauni Um, wannan shine dalilin da yasa yake yin sallah a zaune baya yi a tsaye sallallahu alaihi wasallama daga ƙarshe dai ka sani waɗannan riwayoyi ga baki ɗaya suna nuna mana cewa idan liman ya yi sallah a zaune saboda rashin lafiya to kuma ku yi sallah a zaune ko da lafiyar ku kalau ko da za ku iya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cewa a bi liman a cikin duk abin da yake yi na sallah kuma yin da'a wa shugaba a cikin sallah da wajen sallah wajibi ne ya faɗa a wata riwaya ya ce man ata'ani faqad ata Allah wanda ya bi ni ya bi Allah wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba mu ya saba wa Allah wa man ata al amira faqad ata'ani wanda ya bi shugabansa shugaban na hannu sallah fa ya bi Allah wa man asal amir wanda ya yi fandare ya kiyaye wa shugabansa da'a kuma ya umarce shi da abu mai kyau ba wai shugaban ka ya umarce ka da sharri ko abin da ya saba wa Allah ba a'a ya umarce ka da abin da bai saba wa Allah ba kai mai da'a ba faqad asani to ka saba manzon Allah yace innamal imamu junna ai liman shugaba ai shine garkuwa fa in salla qa'idan fa sallu qu'udan idan yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune wai idan qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal idan liman din yace sami Allahu liman hamidahu ku kuma ku ce rabbana wa lakal hamd fa idza wafaqa qawla ahli al-ardi qawla ahli samai ghufira ma madha min biki. idan abinda mutanen kasa suke faɗa ya dace da abinda mala'iku suke faɗa, to Allah ya yafe musu zulubansu wannan hadisi ingantacce ne mamu tayalisi ya rawaito shi Um, da kuma imamu tsahawi ta hanyarsa da imam abu awana shi ma ruwaito da imam ahmad duk sun ruwaito da haka wannan yana nuna mana dai a takaice dai kawai idan liman yana sallah in a zaune ne kai a zaune ko da lafiyar ka kalau idan a tsaye ke kai a tsaye wannan shine abin da yafi rinjaye kuma ya fi inganci to amma akwai uh, wata riwaya da aka ruwaito daga wasu daga cikin malamai a cikin su akwai su Abu Hanifa Allah musu rahama cewa suna kafa hujja da wani hadisi la ya ummanna ahadun ba'di jalisan wai annabi ya ce kada ɗayan ku yadda ya sake limanci bayana kada a samu wani liman ya yadda limanci a zaune wannan hadisin ka rike shi zai ma amfani dan ba mamaki in ka kawo wannan bayanan wani ya je koro maka hadisin sai ka gama jawabi sai kawo ma hadisin ya ce ma to gashi kuma an ce annabi ya ce la ya ummanna ahadun ba'di jalisan <coughs> kada wani ya da ya sallah a zaune a bayana ma'ana a kada wani daga bayana da zai zo ya yi wa mutane limanci shi yana zaune annabi ya hana wannan to hadisin bai da kyau alhamdulillah hadisi ne dhaif ina fata ana fahimta to wasu ma malaman suka ce wai wannan mansuhi ne ma hukuncin idan liman yayi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune wannan an soke shi eh wannan mansuhi ne wannan magana kuma ita ma magana ce mai rauni um, sun kafa hujjoji da dama um, da suke nuna uh, cewa uh, uh, wannan mansuhi ne amma duk malamai sun mai da raddi cewa ba haka bane ba babu naskhi a ciki ya tabbata a iya yin haka din kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya aikata kuma ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama to sai ce salatul maridi jalisan sai sallan mara lafiya kuma a zaune ko wa qala imran ibn husayn radiyallahu anhu imran ibn husayn ya faɗa Allah kara masa yadda kanat bi bawasir na kasance ina da bawasir bawasir jam'i ne na basur basur bawasir basur shine bawushe yace basir <laughs> Allah Allah ma ya so bai ce batir ba <laughs> kina asalin kalmar da larabci ne bawasir jam'i ne na basur haushe kuma sai ce basir me basir basir a daɗin lokacin da cikin fassarar suka yi wa basir suka ce suka ce waramun fi batinil al makaada wato kumburi ne ake samu a cikin wato mazaunin mutum ma'ana duburan mutum ta kumbura shine da irin basir mai tsiran nan kun fahimci wannan to imran ibn husaini yayi irin wannan kenan kaga idan kayi to kaga kana salaf kenan in kana da basir mai tsiro to imran ibn husaini shine salaf dinka <laughs> magabacinka yace nayi basir bana iya yin sallah yanda ya kamata fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzon Allah faƙala sallika iman sai annabi ya ce kai sallah a tsaye ya gaya wa imran ya gaya wa imran ibn hussein fa'ilam tastati faqa'idan idan ba za ka iya yi a tsaye ba ka yi a zaune fa'ilam tastati fa'ala jambin in ba za ka iya yi ba ka yi a kishin gide wannan hadisin imam bukhari ne da abu dawuda da tirmidhi da ibn majah da imam at-tahawi uh, a cikin mushkilul athar da imamu dara kutani da imamu hakim da albayhaqi da imamu ahmad duk sun ruwaito hadisi ne kuma ingantacce a wata riwayar ta imamu nasa'i fa illam tastati fa mustalqiyan idan ma ba za ka iya yi a kishin a gefen ba to kayi kana rigingine kana kallon sama duk yanda ta kama layukan yukallifu Allahu nafsan illa usaha illa usaha a wannan hadisin wasu sun kafa dalili da shi akan cewa marar lafiya ko ba shi da lafiya a sallah a umarce shi ya yi ta a tsaye sai dai in ba zai iya ba to a ce ya yi ta a zaune ku lura da hadisin dan da Imran ibn Hussein ya kawo kara ya kawo kuka cewa ai annabi me yace masa salli qa'iman kai sallah ami duk cewa bai da lafiya ashe ba kowane marar lafiya ne za a ce sallah a zaune ba kada wani ya zo ce wallahi dan zazzabi ne yake damu na da ciwon kai sai ya samu fatawa ya ce ka je kai sallah a zaune a'a fa illam aka ce idan ba za ka iya ba eh idan rashin lafiyan ya kai ba zai iya barin kai sallah a tsaye ba to kai a zaune da wannan malamai suka ce to kenan sallah din a zaune fa ga marar lafiyan ma sai in ba zai iya yi a tsaye ba kenan illa ba da wato adamil Kudra ba iko in babu iko to shine zai wannan shine ra'ayin imamu shafi'i kuma shine ra'ayin imamu malik rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a da imamu ahmad dan Imam Ahmad shine Abdullahi ibn al-Imam Ahmad yace an tambayi babana dangane da marar lafiya mata yusalli qa'idan yaushe babana aka tambaya inji Abdullahi kenan an tambayi babansa Imam Ahmad cewa yaushe marar lafiya zai yi sallah a zaune ne sai Imam Ahmad yake cewa idan kana qiyamuhu yud'ifuhu wa yuhinuhu idan tsayuwar za ta gajiyar da shi ta ba shi rauni ya ce a habu ilayya an yi salli ya ka'idan to ni na fi son yi sallah a zaune to amma wasu malamai ba sa sharɗanta cewa sai in ba zai iya ba kawai in dai baka da lafiya ciwon kai rashin lafiya ne ko mura ma rashin lafiya ne ko zazzabi ma rashin lafiya ne ko kakkare ma rashin lafiya ne ko duk rashin lafiya ne suka ce kawai in dai bai da lafiya ya halatta ya zauna a yi sallah zaune su ba su kawo sharaɗin adamul qudra alal qiyam ba ba su kawo sharaɗin cewa wai sai in baka da iko ba kawai suka ce ma dama annahu yujadul mashaqqa in dai har akwai mashaqqa wato akwai wahala in dai zaka yi a tsaye din zaka wahala to kawai kai sallar ka amin a zaune kawai haka suka faɗa to wannan tsakani da Allah in da zamu duba zamu lura da hadisin yana nuna idan ba za ka iya bane ko ba ka bane ko mun rashin lafiya kai a tsaye in ba za ka iya ba sai ka sai kai a zo dan an bude wannan kofar an bude mutane abin nan rauni wallahi wani mura ma zai zo yana yi yar mura ce take damun musa sai ya zo ya ce kai bari ya sallar sa a zaune mutanen masha Allah alaihim akwai san banza to wannan kenan malamai sun sabani dangane da sallar mara lafiya idan ba zai iya yi a zaunan ba wasu malaman suka ce sallah a bangaren dama wasu kuma suka ce a ya dai sallah yana da rigingine yana kallon abin nan ya kifa kiyarsa a ƙar amma kafafuwansa su kalli alƙibla wasu suka ce a'a ba a zaune zai yi ba ya kwanta ya yi rigingine ya miƙar da kafofin su kalli alƙibla wannan shine ake son sallah sallar zaune a sallar sallar da wanda ba zai iya a tsaye ba idan ku a zaune ne mutum zai yi to to zaman harɗe ake yi abinda ake nufi da zaman harɗe shine ka ɗauki wannan wato wannan kafar ka sa ta a wannan dama mun ce za mu fara ɗabbaƙawa ko za mu yi a aikace yanda ake yin sallah a zaune dan ka kiyaye ba kowane zama ne ake yin sallah a zaune ba saboda mata dan ba ku gani ba ba ku gani insha Allah wani sati za a kawo muku abin gani um, idan mutum ya kama zai yi sallah a zaune to zai ɗauki kafarsa ne ta dama ya shigar ta cikin hagun tagun ya shigar cikin dama ba wai kawai normal wai wai yani zama shine ake yin sallah din ba fa yawwa haka kenan zaka yi zaman harbi haka kaga haka ga kafar ta ta dama nan an ga kafar dama wannan sai ka nado ta haka ga wannan kafar ta tagu sai ka nada ta haka kaga sai kai haka to sai kai Allahu akbar sai ka rike ka haka idan za ka yi ruku'i yanzu kaga sai kai karatun sallarka a haka ka gama fatiha ka shiga sura kana haka a matsayin kana tsaye ne saboda ba lafiya ba za ka iya yi a zaune ba mata kafar ki ɗaya ki sa ta can ɗaya ta hagun ɗin ki sako ta nan ki zaman harɗe sai mutum ya riƙe eh a zaman cin tuwo al'ada eh yadda da iyaye suke sa a ci tuwo ba yawa da tsofaffi da iyayen mu haka suke in za mu ci tuwo sai a ce ai haka to idan za ka yi ruku'i sai ka yi Allahu akbar sai ka riƙe haka ka ga ba ga gwiwa ba sai ka sunkuya haka ka kai ruku'in ki kenan sami Allahu liman hamida kaga ka dago kenan in mai sake hannu ne ka sake in mai mayarwa ne ka riƙe mayar za mu zo kansa nan gaba karatu to sai sujada kuma sai kai Allahu akbar kaga yanzu wannan sunkuyan da ne ai yafi sunkuyan farko ko ba ka bane to shine manzo Allah ce waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujjadarka ta furku'in ruku'in sunkuyo to ka kai haka kai ka, sai ka dago ka zauna kenan sai ka dada komawa sannan kuma sai ka daɗa miƙewa Allahu akbar kana zaunen ka haka haka to haka ake yin sallar zaune da wannan zaman to wasu malaman suka ce a idan ba za ka iya yin sallah a tsaye ba za ka yi ta ne a kwance ina fata ana fahimta to kwanciyar dai kan ba za ta kwanci ba a nan yanzu kai ya ka yaran nan zo kai zo mana Allah zai baka lada to to Usman shikenan ma yanzu misali idan ba za ka iya yi kaga a ba za ka iya a zaune ba a wasu malaman kai suka ce maimakon kai a zaune nan ba haka za ka yi ba kawai ka kwanta ka yi rigingine kwanta haka kwanta to kaga wannan kafafuwan ka gan su kaga suna kallon alƙibla kenan yanzu kaga an miƙar da su kafan wannan yaron gashi nan saboda mata wasu malaman sun ce ba a zaune za a yi ba idan ba za a iya yi a tsaye ba to a kwanta a yi rigingine kafafuwan mutum su kalli alƙibla an gane ko ai kun ga a kwancen kamar a tsaye ne ina fata ana fahimta to ya zai idan ya zo kai sai ka riƙe hannunka kamar kana sallah kun gani to idan idan ya zo sai ya ci gaba da karatunsa haka alƙibla kuma ga kafa nan tana tana kallo masa alƙibla kun fahimta yayin da zai yi ruku'i sai ya dan dago kanka kaɗan yawwa haka yayi ruku'i kenan to sami Allahu liman Hamidu kuma kaga rabbana walakal hamdu to ruku'i kuma sai ya dan daɗa ɗagowa kaɗan a sujada Allahu akbar kaga dago wannan tafi wancan to wannan din ma in zai iya ne idan ba zai iya yi ba sai ya yi imai kun fahimci wannan to haka wasu malaman suka faɗa suka ce ko dai wasu suka ce ayi a zaunan wasu kuma suka ce ayi a yaya a kwance haka da haka idan baka da lafiya in ka dama ka yi a zaunan ka dama ka kwanta akan gadonka ka miƙar da kafar ka ta kalli alƙibla wannan shine daidai an fahimta to shikenan Allah gane da yawa kaga abubuwan dole suna bukata a dan daddabbaka yawa to to na'am wannan zama da na'am eh eh yawa to shi ma kaga wannan karin bayani ne kaga shi ita kanta sallah a zaune din sai in rashin lafiyar za ta baka ikon ka zauna ka harɗe din ne yayi idan ba za ta baka ikon zama ka harɗe ba sai ka kwanta to in mutum kuma konewa yi fa ya kone a gadon bayansa ya za a yi shi ke sai da kowanne riwaya da malamai suka ce a menene ya a kishin gida bangaren ina damansa to idan daman ma ta kone fa hagun to in ya kone ta ko ina fa dole dai yana cikin wani yanayi ko ba ka bane a kaddara jikin ya kone gaba daya dole dai rataye shi za a sama ba dai yana cikin wani yanayi ba dole to yayi ima imana yayi yana mai nuni kenan an gane yawwa to wannan ke shi ne haka malaman suka ce wannan ra'ayin na a kwanta din a yi rigingine shine ra'ayin wato hanafiya yau kan dai mun zama hanafawa kenan an gane da ya ga ya ɗora hannunsa a ka kaga misalin wani abu ya faru sai ga mutu yayi ya ɗora hannu aka kaman ya ta'ajjab wani abun mamaki ne kenan sai ce malaka ya abdullah me ya same ka ya abdullah naga ka ɗora hannunka a ka, sai ce eh sai na bashi labari ai na ji an ce in an yi sallah a zaune ne ana da rabin ladan tsaye sai manzo Allah ya ce eh haka ne walakin ni lastu ka ahadin minkum sai dai ni fa ba irin ku bane ma'ana da ni da ku hukuncin ba dai bane ba kaga anan annabi ya zare kansa wannan riwayar imamu muslim ne da abu Da'ud. kenan an fidda annabi sallallahu alaihi wasallam har ma da imamu nasa'i ya ruwaito to kenan wannan shi kansa Abdullahi dan Amr ya shiga layin wanda in an yi sallah din a zaune yana rabin ladan me wanda ya atsi wannan ita ce ka'ida ta farko da malamai suka gina a kan yin sallah a zaune to wannan ya shafi mara lafiya har wanda rashin lafiya ne yasa yi a zaune din kuma wannan ya shafi nafila ne ko ku hadda farilla ba misali yanzu larura ta hana ka baka iya yin sallah a tsaye ba sai kai a zaune shikenan sai a ce za a baka rabin ladan wanda ya tsaye wasu malamai suka ce a banda wanda larura ta shafe shi wannan ana nufin sallar nafila ne wanda kawai yayi raɗi ya ga cewa yau bari yayi yi ta a zaune kamar yanzu sallar isha'in ka nafila ka shafa in ka da wuturi da za a yi yau ko nafila da za ka yi raka'a biyu bayan isha'in ka kun ka yi ta a tsaye ka zauna kawai ka yi ta a zaune amma fa wanda ya yi a tsaye fa ya fi ka cikakken lada kuma lokacin kasara dan adam ta sa ka yi ko da ka zo ka yi ba shedan ya hana ka ba wanda dai ka yi ta ko a zaunan ba ko ba ka bane ba yawwa to yace wa man salla na'iman da ma wanda ya salla na'iman abinda ake nufi da na'iman ai mutaja'an hadisin haka yake man salla qa'iman fa huwa afdalu duk wanda ya salla a tsaye yafi wa man salla qa'idan lahu nisfu ajrul qa'imi wanda ya salla a tsaye a zaune to yana da rabin ladan mai tsayuwa wa man salla na'iman ha kuma wanda ya salla a kishin gidai a wata riwayar muttaji'an falahu nisu ajrul qa'id wanda ya salla shi kuma a kishin gide yana da rabin ladan wanda ya zaune kaga shi wancan malalaci ne yayi a zaune ko za a bashi rabin ladan wanda ya tsaye to shi ko lalacin sa kaga wani zama ma ba ya yi saboda tsaban lusiri ne ya zama malalaci sai dai in dai zaman ne ma yanzu sai dai kaga ya dingara haka to shi kuma idan ya salla a kishin gide dan a haka to yana da rabin ladan wanda yayi yi ta a zaune da haka kana da dama sallar nafilfilin ka ga kala uku nan ko dai kayi a tsaye ka samu complete lada ko kayi a zaune ka samu rabin lada ko kayi a gida ka samu kwata <laughs> to kwata ma za ka samu kun fahimci wannan da kyau tayyib wannan ita ce riwayar riwayar da ta zo take nuna halaccin kenan yin sallah din ma a kishingide an gane ko malamai suka ce wannan yana nuna cewa ashe nafilan ma ka iya kishin gidawa kawai ka kishin gida haka kawai kana kwance a kishin gida kawai ka yi ta duk da cewa wasu malamai suna korewa yin sallah a kishin gida irin su Imam Al-Khattabi da kuma Ibn Battal suna ganin ba za a yi sallar nafila a kishin gida ba duk da cewa din akwai lalle dai sabanin malamai akan wannan haka Imam Al-Hasan Al-Basri yana cewa in Allah ar-rajulu salla salata tatawwi qa'iman wa jalisan wa muttajan Hassan al ya ce me nafila yi gada ma ka iya yi a tsaye ka iya yi a zaune ka iya yi kuma a kishin gide wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai ma zuwa ilimi kuma daga cikin ra'ayukan Imam Shafi akwai wannan ra'ayi din daga ƙarshe malaman ƙarshe-ƙarshe um, sun inganta wannan hukunci din an samu ma daga malikiya akwai wani ra'ayin da ya tabbatar da haka din to wannan kenan a nan gurin in kun lura da hadisin nan ba imran ba ne ya tambayi manzo Allah ya ce kanan bi wasir kaga ai wannan namiji ne to kenan hukuncin ya shafi maza ne banda mata a a hadda mata wannan su'al din tambayan da imran ne la mafhuma lahu ba ana nufin cewa manzo Allah kawai ya sauke hukunci ne akan iya me maza maza maza maza maza kadai ba ya shafi da maza da mata kamar yadda Hafiz ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin wato fatul bari kuma mata kuna da yancin ku yi waɗannan bayanai da aka yi to waɗannan wannan hadisai da suke magana akan sallah a zaune sallah a kishingide sallah a a tsaye in ba za a samu dama ba a yi a zaune malamai jumhurin malamai sun ce wannan ya shafi sallar nafila ne jumhurin malamai suka ce hadisi yana magana ne akan mai nafila cewa mai nafila ne wanda ya tsaye zaune yana cikakken lada wanda ya zaune yana rabin lada wanda yake a kishin gida yana da kwatan lada wannan jumhurin malamai suka ce hukuncin sallar nafila ne amma imamul al-Khattabi da ya zo yace hadda farin ma ita ma farillar duk wanda ya yi ta a haka to yana da wannan lada ɗin ka ɗora shi akan haka to wasu malaman suka ce kawai dai a ɗauki hadisin zai iya ɗaukar duka biyun ga baki ɗaya amma in ta farilla ne ga wanda bai da lafiya kenan ga wanda bai da lafiya kenan almaridu mara lafiya amma mai lafiya ba yanda za a iya zo ya sallah wato a zaune haka kurum yawa shi yasa ma'ana yace wal muradu bihi al a gaba ko ko ba gani ba wal muradu bihi al abin abinda ake nufi mara lafiya fa qala anas radiyallahu anhu anas ya fada kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad mutane sun fito gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah ya fito tarar da mutane suna yin sallah a zaune saboda rashin lafiya فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم annabi ne zai tarar da mutane suna sallah a zaune dukansu saboda ba lafiya sai ce to fa sallar wanda ya yi ta a zaune yana da rabin sallar wanda ya a tsaye ne wannan hadisin imam ibnu majah rawaito shi da imamu ahmad Allah ya musu rahama ga baki daya to sannan kuma sai ya ce wa da'a wa ada sallallahu alaihi wasallam maridan manzo Allah ya je da wani mara lafiya fara'ahu yusalli ala wisada sai annabi ya gaina yin sallah akan wisada filo fa kada ha sai ya dauki wannan filo din ya kwace ta annabi ya je da wani bai da lafiya sai ganshi yana sallah akan filo ya fizge filo farama biha ya jifa da filan fa aka da udan sai wannan mutum ya ɗauko wani itace kuma ƙarfin hali annabi ya kwace filan ya jefar wai dan a nuna ma ba a yin sallah akan filo ko asibiti ka je ka ga wani yana sallah akan filo ka gaya mai annabi ya hana annabi da ya zo karɓa ma ya jefar da filo bawan Allah ya daɗe ya yi mo itace kuma <laughs> an gane ko ya riƙe udan a udan ana nufin khashab kenan itace ni salli alai dai sallah kai fa akhadahu farama bihi annabi ya dada karbe itacen ya jefar da shi wa qala sai annabi ya ce da shi salli alal ard kai sallah akan kasa mana in istata'at idan zaka iya wa illa idan ba zaka yin sallah a kasa ba kar ka sa wani abu ka sa shi shamaki tsakaninka da kasa fa auni ima'an kai kai sallah kana mai nuni to daga nan ne aka samu me aka samu hukuncin ima'i kai sallah kana me mai ima'i kana mai nuni waja'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujudin ka ya fi ruku'in ka sunkuyawa kaga anan yana nuna mana ashe marar lafiya idan zai sallah ya zai in zai iya yi a tsiyaye in ba zai iya yi ba a zaune in ba zai iya ba a kishin gida in ba zai iya yi ba a kwance idan ba zai iya ba yayi ima'i yayi nuni amma ya ɗauko filo yana yi a kai a'a ya ɗauko itace yana yi a kai a ɗauko mai bargo a sa masa yana sunkuyawa yana dandala akai a kai a'a dan ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana hadisin imamul bayhaqi ya ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce tabbatacce to anan gure yan kwana idan kun lura a dunkule a takaice ya mana bayani kenan akan sallan mara lafiya yaya za ta kasance kawai a takaice mara lafiya duk inda ya samu kansa yanda ya tarar da kansa kawai zai yi sallan ne kamar yanda ya tarar da kansa kuma za ka yi sallah a zaune ne idan har ba ka da ikon da za ka yi a tsaye ba wai za mu ɗauki wancan ra'ayi na cewa kawai in ba ka da lafiya ba ko kuma in kawai ka ji ba ka iya ba ina fata ana fahimta yawa in ka ga ba za ka iya ba in kai za ka cutu to shi kenan ya halatta sai kai sallaka a zaune to abin muka faɗa ne daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كان وتا